بفعله المصدر على حفظ الأمل منافا أو مجردا أو مع ال إن كان فعل مع أن أو ما يقول محله هو الإذن مصدر أمل to alhaki ka riskar da almasdara masdari li fi'lihi da fi'lin shi wajen aiki masdari na aikin fi'li shi na ce fil amal ga aiki aka ilhaki ne da fi'ilin mulazan alhali ne shi wanda an karaba kamar rahamata rabbika abdahu rahamata mazdafina an raba shi ga rabbi shi ko rabbi ga ka rabbika abda shi yana zance abda hmm. au mujarradan ko ko shi na mujarradi daga ilafa shi na aiki na masdariya gashi mujarradun an al-ilafati wa an al amma kuma yana zance ya tima don yanzu yayi aikin adahim adahim ya tima iddamu yayi aikin adahama ya ci da ya tima to kaga yayi aikin fi'ili ne kina mujarradi aw ma'a al ko kuma yana tare da al kina aikin fi'ili tare da an ya zan auma ko kuma ko an kuma ya hulna sabka mahallin wasarki dai inda manzari zai aikin fi in ya zan fi'ili tare da an na tsayawa wurin kamar a ce tunayi mamaki millar jika zaida ainihin an talare ba zaida ba in ya zan mazarin nan lazimi masdarin amal to hadda sunan masdari shi na aiki ba masdarin da ka aiki ba hadda sunan shi ga sharhi nan za mu cimma yawa gare shi in an dawo sai a yi amin amin amin alhikka riskar da almasdara masdari bi fi'ilihi da fi'ili ne hil amal ga aiki mulafan shina wanda an karaba aw mujarradan ko yana wanda an ka tuke anil ilafati aw ma'a al ko shi na tare da alif dala amma fa in kana fi'ilun in fi'ili ya zan ya hulshi na sabka mahallahu wurin mazarin nan ma a an tare da kuma in ka ce a jibtu min lardi ka zaidan to wurin larbudin nan kan an na shiga da fi'ili ka ce a jibtu min an talari ba zaidan ko ma ta talari ba zaidan to walizmi mazarin amma hadda suna mazarin shi na aiki za a ce a kada wani albarca por año.